ango kuwa santi yake yi saboda daɗin abincinta wata rana kawai sai ya so ya birge abokansa ya nuna musu irin sa'ar mata da ya yi wacce ta iya girki don haka sai ya sanar da ita tun da dare cewa gobe da rana zai zo da abokansa don su ci abinci a cikin gidansa da aka wayi gari zai fita ya sake tuna mata cewa yau fa akwai baƙi sannan ya kawo kuɗin cefane ya bata ya fita zuwa nasa sha'ani ita kuma saboda ƙuruciya bayan da ta gama dama kunun safe sai ta kwanta ta yi bacci abinta tashinta kawai sai ta ji ladan yana kiran sallar azahar kamar ba a yi komai ba sai ta share ta ci gaba da sha'aninta jim kaɗan ango ya shigo gida cikin murna da ɗoki ya yi sallama ta amsa masa sai kawai ya ga ta canza fuska lafiya kuwa ta ce ba komai kin kammala abincin dai ni fa kunu kawai na yi kunu ta ce eh shi nake sha'awar sha bai ce mata uffon ba ya kaɗa kai ya fita amarya dai ta san ba ta yi daidai ba amma kuma tana jiran hukuncin da mai gida zai yanke mata amma kuma mai zai iya yi a yanzu farawa da iyawa amarya da ragga da maraice ta yi ta neme shi kuɗin cefane sai ya ce ai kunu za mu sha a ranta ta ce wannan kam ai ba komai ya ma fi sauƙin damawa aka wayi gari aka sha kunu da rana kunu da dare ma kunu haka aka kwana uku duk sadda ta nemi kuɗin ne, sai ya ce mata ai kunu za mu sha ta gaji da hakuri da shan kunu sai ta arce zuwa gidansu da mahaifinta ya ganta a gida sai abin ya bashi mamaki nan take ya buga mijinta waya yana tambayarsa ko lafiya ya kawo ta gida a yanzu ya ce baba ni ban ma san ta tafi ba amma dai kaji kaji yadda aka yi sai ya ce to shi kenan ka bar ta kawai ba sai ka zo ɗaukar ta ba da lokacin fitarsa ya yi sai uwar gida ta nemi kuɗin ne. sai ya ce ai gidan nan yau kunu za a sha da yamma ma ya ce kunu za a sha haka suka yi kwana biyu tana shan kunu a gidan iyayenta bayan ta kwana uku tana sha a gidan mijinta da ta ga cewa babu sarki sai Allah sai ta sulale ta komawarta gidan mijinta shi kuma sai ya yi kamar bai san akwai wani abu ba ya yi maraba da ita suka gaisa sannan ya ce ta tashi ta ɗora masa ruwan zafi yana son zai sha kunu ai kuwa sai ta fashe da kuka sannan ta durƙusa tana ba shi haƙuri tana roƙon gafararsa suka shirya ba ta sake yin irin wannan ganganci ba darussa akwai hanyoyin da ake magance matsala ba sai da fushi ko zagi ba mai gida ne takobin daga idan babu haɗin kansa gida ba zai yi kyau ba aure akwai daɗi amma fa in an dace da iyaye masu mutunci. Mm.